Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, kurman allo, kashi na talatin da takwas. Abu, don Allah ka ba hankali, kada ummi ta ratsa ka kana waya da wannan matar. Duba da yadda kace baka shirya bayyana ta wa family ka ba. Abba kar manta ummi tana fama da ciwon damuwa, depression. Idan ta tsanci wannan labarin daga sama, komai zai iya faruwa da ita. abu ka tana ummi ta kamu da wannan ciwon ne ta dalilin ka. Ko sau ɗaya ne ka yi mata adalci. Ummi ta yi maka sadaukarwa da dama. Ta kaunace ka da dukkan zuciyarta. Ta baka yadda ɗari bisa ɗari. Kada ka rushe wannan yadda a lokaci guda. Don maganganuna sun yi maka ba daɗi ka yafe min abu. Dukan ku biyu ina so na ga kun yi rayuwar farin ciki. Zamantakewa ku ta daidaita kamar na sauran ma'aurata. Na baka lafiya abu. Zan je na kwanta sai da safe. Daga haka Anil ta juya zuwa ɗakinta. Aliyu na uku ya bi ta da kallo. yana auna maganganta a mizani na hankali kafin ya juya shi ma ya koma ɗakinsa a daidai kofar shiga ɗaki ya kusan cin karo da safiya ta farka bata gan shi ba shine ta fito ta duba shi da damuwa akan fuskar da take kallon sa ta rafa ɗan abu na farka ban ganka ba shine na fito na duba ka kana buƙatar wani abu ne kafe ta da idanuwansa wani irin tausayin ta ne ya yi masa da mikiya ba tare da bata amsa tambayar ta ba ya rungumo ta. mu je mu kwanta mara atus saliha yi magana ƙasa ƙasa murmushi kurum ummi dai, menene da ta ji daɗin sunan da ya kira ta da shi rumaisa ta kaɗai ta girkinta hatta da waila da take taimaka mata cewa ta yi ba so ta yi tafiyarta tana kammalawa ta zuzzuba a wamas ta kai da dining room ta yi arrangin table sannan ta wuce dakin ta yi wanka lokacin da ta cire fan ɗin jikinta ta ga babu ɗugon jini wani irin farin ciki ne mara misaltuwa ya lallabe ta ran da fari tas ta yi wankan sarki da ta tana yi wa aida za ta karbi girki duk sai ta ji farin cikinta yana komawa ciki tana idar da sallah ta zauna ta tsantsara kwalliya ta musamman tana kwalan ebi wasu daga masallaci kenan ta shigo ya shaƙi da daɗin ta har sai da ya limshe idanuwansa tana murmushi ta zo ta zauna kusa da shi so ɗaya kalle ta kyau da fuska ya kamar bai ganta ba don haizu da raguwa ta don ƙara a sa. inda ya mutu ba karan ɓata mata rayi ba kwalliyar da aka yi domin shi ko kallon ta bai yi ba ballantana ya ba. ta kuma san dalili bai wuce ƙin amincewa da ta yi da bukatar na ci gaba da da girki dare ya shige daki shi da ita ba gaskiya abu bashir bala'in dare nan wayo ne shi ko cewa ta za ta dinga yi wa aida girki ai shi mai yi mata faɗa ne domin ko koma bayan ya yi yawa kai bibi na fushi kake yi da ni dan na ce ba zan yi wancan yarinya girki ba kwarai kuwa domin kin nuna min ban isa da ke ba ayya ai ko inda har sai na yi wa aida girki ne zaka isa da ni ashe ko kana da jan aiki a gaban ka? dan ba zan taɓa yi ba daga nan har bayyana annabi isa kada ki sake mu rashin kunya kin dace ba za ki ba fine ba son ƙananan maganganu Ramiza ta tabi baki tare da mai da hankalinta akan wayarta. Sai da ta jawo shi da take ji ya sauka, kana ta dago ta kalle shi, tana faɗin Habibi, tashi mu mu ci abinci. Bai kalle ta ba, ta ce a'a, me zai hana ni kira ta? Ai shin tuwon kishi yara muku, ni ma za ta biya nan da ɗan wani lokaci. Ta ƙara magana tare da miƙewa tana bidakin Aida, ba tare da neman izini ba. Kanta tsaye ta tura kofa Aida da ke tsaye gaban zare Samiru tana shafa turare, ta juyo idanunta suka sauka akan fuskar Ramisa. Ranta ta je na ɓaci, akan me zaka shigo mata daki ba tare da izinin ba tare da neman izini ba idan kin ga dama ki fito mu ci abinci idan kuma ban gani ba fa sai ki ta zama har abu tsawo ai shi mijinki da ya aiko ki kira ni ba zai taɓa yadda hakan ta faru ba idan kuma kina so na cire miki tantama ki je ki ce masa ba zan zo ba kallon da taɓa da baki da mai sa take yi tana mamakin yaushe wannan ƙwila yarinya ta yi bakin mai mata da magana dole ba ta zage damtse ta koya mata hankali idan mutum na mata bambancin da ke tsakanin babba da yaro ba ba za ta taɓa dawowa cikin hankalinta ba Ke, ni ke gaya magana? Ashe baki da kunya fitsararriya ce ke? Au, wai ke sai kika sani? Ai kuwa tuntun ba da kunya, ke ce kadai baki fahimci hakan ba. Amma ai shi mijinki ya san wace ce ni a fage rashin kunya da fitsara. Har kyauta tsadaddiyar mota yi min akan iya rashin kunya ta. Tunar mai ta gama fahimta shagube ne ai da take mata. Wanka mai kamar jirwani ranta ya yi mugun aji, musamman da ta ambata mata motar nan da Ibi ya bata, wacce ta yi mata tsaye a gaban zuciya. Sosai idan Nora sa suka rufe, ta yi kan aida tana zuwa ta ɗauke ta da mugun mari da aida ta kurma ihu sai daga baki ɗaya amma murya ta ya karaɗe gidan da gudun bala'i ibi yake hawar mata takalar bene ya shigo ɗakin a gigice aida tana ganin ibi ya shigo ta rika tsalle ta faɗo ya ambori bori idan wannan sun yi daɗe da iyashi shi don haka take wasu sadiya idan sun ke ta muddin ta san ibi yana wuri har su man ƙarya take yi shi kuma biya gigice wasu sadiya da duka sai mami ta kwace su saboda haka da Maisa bata san wace ce Aida ba shi ya saka ta gwada maranta wayyo yo Allah na na shirya uku ido na an mai sakin makanta ne yayan mu kana ina dan Allah ka zo ka cece ni an mai sa ta cire min ido na abin da ai ke ta faɗa gidan tana maimaitawa tare da gunjin kuka a rikici ABS bai gwiwinsa a gabanta tare da kama fuskar ta ya dago ta ta wani rintsi idanuwan ta gam gam wani irin mugun tsoro ne ya rufe shi cikin masifa ya kalli gefen shi da sa take tsaye da sakakken baki tana kallon drama queen dan bata taba tsammanin aida ta iya kala wannan makircin ba Me kike mata ne Rumaisa? Babu abin da ne mata, shar ne kawai take son ta yi min. Ya yi botul ɗin turare ta buga min a ido na. Dan Allah ka kira dadi ya maka izini ka da ni gidan mami. Ba zan iya zama a nan gidan ba, an Rumaisa ta ce sai ta kwakule min ido na. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yaushe na faɗi haka? Yaushe yarinyar nan munafuka ce. Ke ni zaki haɗa wa makirci? Rumaisa ta yi magana tana zaro idanuwa, tarar tafa hannuwa. Ruwan Allah ne lullube ta, ashe kallon biri take wa aida ita kuma tana mata kallon ayaba sai yau ta ƙara yadda da karin maganar nan da ake cewa barni da kankanta allura ita ma ƙarfe ce dan hakin da kare na wata rana shi ke tsone maka ido ƙarya kike yi mai sa da gaske kin buga mata botul din iya sani na da bibi ba ta ƙarya don haka idan wani abin ya sami idanta idan duk afirka dangin ki ne sai nayi shari'a da ki ya ƙara shi magana yana huci sosai har ta ci gira mai ta kada ta yi mutuwar tsaye ibi ya ɗauki aida in bridal style ibi ta gefen mai sai ya fice daga ɗakin kuri fito, ajiye ta yi a falo ya koma ɗauko kaki. Da sauri Huwaila ta dafa Aida, sannan auta, Allah ya saka miki. A hankali Aida ta ware da ta rufe su gam ta kalli Huwaila tare da sakan mata murmushi. Tun Huwaila ta harbo jirginta, zaro idanuwa Huwaila ta tana kallon Aida. Rijistar sabbin Ebi da ta je ya saka bata ce komai ba, ta tashi ta matsa baya. Ebi ya ce asibiti zai kai ta, ta kula da gida kafin su dawo, ta amsa musu da to. Kai tsaye asibiti aiki ya santa ya wuce da ita, aka duba idan nata tare da rubuta mata magani abin da ya ƙara hanzu ga Ebi. Bai wuce daga idan Aida guda jini ya kwanta a cikinsa ba, saboda idan marin ya same ta. Ran sa ɓace suka dawo gida, ga Aida sai kuka take masa, ita a dole gidan mami za ta koma. Suna shigo ya wuce ɗakin Rumesa, ya tarar da ita kwance akan sofa tana waya da Antaraliya. Dan tabbata ta daga waya ta kira Antaraliya domin neman mafita akan tarkon da Aida ta dana mata. Inda ya turi kofa a fusace ya sa Rumesa ta katse wayar, babu shiri ta miƙe zaune tana zara ido. ashe Rumisa ke muguwa ce ban sani ba ashe ke ina zaki iya kisan kai Rumisa ta wani yawo kafin ta tattaro jarumta ta yafa wa kanta cikin dakewar zuciya ta ce ga habibi da ni ji bana da mugayen kalamai yarinyar nan muguwan makira ce daga na ce ta zo mu ci abinci ta hauna da zagi ni kuma nace ba zan iya jurewa ba na mare ta amma da yake ita din munafuka ce sai ta ce na buga mata kwalbar turare to wallahi azum share ta yi marin da kawai ne yi to akan me zaki mare ta haifar ta kika yi ne ko me da zaki wuri wannan katon hannun naki ki mare ta da shi to wallahi karki kuskura hannun ki ya sake sauka a jikinta ko gobe ta yi rashin kunya sai na hukunta ta dan ba zan zaba ido yarinya karama tana min rashin kunya ba in kuma ka gaji da ni ne habibi babu dole ka fito fili ka gaya min domin hakuri na yana tattaka karewa dan ina son ka ba ne zai baka damar da zaka dinga wulakanta ni ba aikin ji matsalar ki ba da mu a nuna miki kuskuren ki zaki hau dan maganganu marasa kai balle kan gado ni fa zalunci ne ba na so yarinya nan da muka amana ce a gare mu duka ita ce mai karancin shekaru a cikinmu dole sai mu lallaba ta kash ramisa ta faɗa cike da takeici tana dafe goshinta kuke habibi da zara an yi magana akan aida sai ka dinga faɗar yarinya ce yo yarinya ce ta san ta kwana da namiji kuma namiji shirgegen ato ga maka? to na dawo daga rike wannan kalma yarinya ce mana akan ki ki da miki auren wura aida da haifi kamar ta iye ramisa ta faɗa tana zazzare idanuwa tara dafe kirjinta habibi ka ji tsoron Allah ka dinga faɗa abin da hankali zai ɗauka duka guda nawa nake da zan haifi kamar aida ai tsoron Allah ne ya saka na faɗa haka dan ki kama girman ki kada ya cikin ki tare na ki to naji idan ni a ciki na ce kai kuma jika ka ku? dan wallahi abin kunya habibi akan ka ya kare kada kake wa daki da ita to ai ni namiji ne dama can ba kunya ce da ni ba ai kuwa na ga alama na dai fa mai ki kama girman ki idan kika sake dukanta wallahi da kike zan yi tarama cikin kaduwar mai sa ta dafi kirji al'amarin ibi fa ya fara bata tsoro zuciya ta shiga kisa mata shi ma baban za a kabar sa ba domin san da ibi ke mata ba na wasa bane a yau a waye gari yana gasa mata zafafan maganganu irin wannan da akwai alamar tambaya ya juya yana ci gaba da sa tana jin tawo ibi ta rantsa idanuwanta ya ƙara so ɗauke da sallama ya nemi kusa da ita ya zauna tare da hannuwanta sannu bibi ya yake jin idan naki har yanzu yana miki ci har yanzu yana miki zafi yi magana cikin sanyin murya ai da dubu da idanuwan nata tana faɗin da sauƙi yayan mu yaushe za ka kai ni gida? Bibi, ai ina tunanin mun gama wannan magana ko? Amma ya yi maka Bibi, please, kar ki ɗaga min hankali mana. Na ɗaukar miki alƙawarin ko ɗan yatsar sa ba za ta sake nuna ki shi ba. Ada da turo baki, ya hannun hannunta ya kwanta kusa da ita, ya wani rungumo ta cikin jikinsa. Kiran sallar magariba ya saka shi fitowa daga ɗakin. Sariya tana kwanciya a ɗakinta, damuwa tana neman yi mata yawa, duk ta bi ta lalace, kullum soyayya ibi da ƙaruwa take yi a zuciyarta. ba yadda bata da zuciyarta akan ta ji ta tsane shi ba amma hakan ya ƙi samuwa tana so ta hakice shi daga cikin rayuwarta ko za ta huta da azabar da soyayya suke jefa ta a ciki mami da ta ji shiru yau duk sadiya bata fito kasa ba ta bi ta ɗakin ta yayin da mami ta tarar da ita ranta ya yi mugun ɓaci ta san ta saboda wancan ebi din ne take azabtar da kanta ita kan da mami a yanzu bata ta da burin da ya wuce sadiya ta cire ebi daga rayuwarta tunda ya riga da ya yi mata nisa sadiya ya yaushe za ki cire sakarin yaron nan daga zuciyarki Ni fa ko da ke gidansa da kika ga nayi shiru, na zuba musu ido. Ina jiran zuwa lokacin da zan raba shi da ita. Ba na son abu kuma ba zan so shi ba, ko a nan gaba. Saboda haka ke zuba ido kenan da zan raba shi da ahadina, rabuwa ta har abada. Sai da Sadiya ta yi masa fuska kafin ta ce, Mami, na rasa wani irin so yake wa yaya Abba, da har yanzu zuciyata ta kasa haƙura da shi. Kuma wani irin so ne ke fitar da shi daga zuciyarki, shi ne kwanciyar hankalin da nawa, duka. Domin ko kaɗan ba na son na ganki cikin damuwa. Wasu zafafan hawaye ne suka shiga bukumatan Sadiya, Cike da tausayin ta mami ta rungume ta, tana rarrashin ta, yayin da cin ƙasan zuciyar mami take ƙara jin tsanan abba. Tana ƙara ƙudurta ko ta halin yaya, sai ta raba abu da 'ya'yanta da mijinta. Huwaila ce ta yi musu dina saboda Rumaisa ta ce ba za ta taɓa yi wa Aida girki ba. Wannan ya sa Ibi ya umarci Huwaila da ta yi musa kafin Aida ta samu sauƙin idanunta. Zai saka ta a katarin sukul ta koyi girke-girke. Lokacin da Ibi ya kira Rumaisa ta zo su yi dina, ta ce ta ƙoshi saboda haka bai takura ta ba. Yana kammala kallon Niyu sai kira Aida a wayarsa ta zo ta same shi a master bedroom ɗinsa. Ko kaɗan ta kawo komai a ranta ba. Ta zo da bedroom slippers ta yi ɗakin nasa. Ko da ta shigo yana kwance daga shi sai boxer. Duk da ya san ba da lafiyar idanu, amma haka bai saka ya kyale ta ba, har sai da ya samu abin da yake so. Duk da aida ta ji zafi, sai dai ba kamar ranar farko ba. Ta kuma dinga masa kukan ɗinkinta, shi ya saka wa gari ya ɗauke ta suka je asibiti. Aka duba wurin har ya haɗe, duk da ta ce zai iya ci gaba da shagalinsa amma ya dinga yi a hankali ko duba da ƙarancin shekarunta. Ɗan da ta ji jiki don kuwa Ibi bai yi mata da wasa ba. Yayin da Ramisu ke na niƙa baƙin ciki, ta ƙaƙara ta karɓi girki saboda ta ranar da ta yi tsarki ta koma shan magungunanta. Ranar da ta karɓi girki, Aida da Huwaila sun yi kwarkwasa da iya yi, shi ya saka Aida tun da magariba ta shige ɗakinta. Ta rufe, duk kiran da Ibi yake mata ta ƙi buɗe ƙofa. sai da ga Ibi bai nuna ɗokinsa a fili ba, da sanar da shi da ta yi ta samu lafiya, sai ta sha jinin jikinta. Ba ta daina kanta ba sai da suka haɗa a shimfiɗa, Ram ɗaya ya murgina gefen ta, yana sauke numfashi kafin kuma ya shiga yi mata ƙorafi. Gaskiya Ramisa ki rage cushe-cushen da yake yi. Idan na zo shiga wuri ina ji wa kaina rauni. Kada garin gyaran gida a rasa ido. Don haka ina shawarta ki da ki daina don ni ake yi kuma na ce ba nan so. Yana ƙara shi magana ya tashi ya shige wasu bedroom ya bar Ramisa da sakakken baki. Kuka za ta yi ko kuma masifa za ta yi masa. Ta marasa abin yi. Me wannan ƙanƙanuwar yarinya ta yi masa ne da ya canza lokaci ɗaya. Bayan sati ɗaya, Gidan Ebi ga baki ɗaya ya dawo tamkar sansanin yaƙi tsakanin Rumesa da Aida, babu zaman lafiya. Musamman yanzu da Rumesa ta ga Ebi ya saka Aida a ƙarƙashin school, tana zuwa ta fara koyon girki, sai ta bi ta tashi hankalin ta. Da zarar ta ga Aida a kicin, za ta ƙirƙiri fitina a tsakaninsu. Yayin da ita ma Aida yanzu ta iya, tana ce mata kulle za ta ce mata cas. Ebi kullum cikin sulhu yake. Yau gidan shiru kowace tana ɗakinta, kowace kuma ta tafi kasuwa. Sadiya ta yi hon mai gadi ya buɗe mata gate, ta nemi wuri ta yi fakin. haka kawai tana school da kake wai tana neman ta mata illa ta je office ɗinsa sakatare ɗinsa ta ce mata yana gida don ita a tunanin ta yana gida ba ta san cewa sun fita shi da abdulkarmi wurin sabgoginsa ba hankali kwance sadiya ta tura kofar main falo ta shigo ta tsaya tana karewa falon kallo kafin ta guntun tsaki kan ta tsaye ta haura upstairs falon ibi da ke sama ta nufa ba tare ta nemi izini ba ta tura kofa ta shiga ganin baya cikin falon ta wuce master bedroom ɗinsa annama ba ta gansa ba ita ce har dubawa bathroom rashin gidansa ya sa hankalin ta yi mummunan tashi zuciyarta kamar za ta faso kirjinta ta fito tana fitowa daga ɗakin sama kusa cin karo da aida wacce tana ɗakin da ta tana da kafin yayin ya fita ya ce ta canza mishi bedsheet shi ne ta zo ɗauki da bedsheet ɗin a hannunta kallon kallo suka shiga yin junansu kafin a fusaci sa da ce ke ina yayin mu kallon kin mari na mun hankali aida ta yi mata ta ja guntun tsaki game da faɗi gashi nan goya a bayana jar uban nan aida ni ke bakan magana wace ce ke sadiya da ba za a gaya miki bakan magana ba da fara ma shigo da ke ɗakin mijina me yake nema sadiya ai da sunan nake kira ga tsalba yaya sadiya ta yi magana fuska ta cike da mamaki tana kallon fuska aida wace sai kallon banza take aika mata da shi kinga wa Allah kama hanya ki fice mana daga gida tun kafin da ta ta miki rashin mutunci ke yanzu ko kunya ba ki ji ki ɗebo jiki ki zo har tara kan mijin ɗan waki aida sadiya ta kira sunan ta cikin shouting Daman kafin ta zo gidan ta sha ɗin ɗinta. Kan nan nata sama sama take jin sa. Na'am, Aida ta amsa tana kallon ta a ɗage. Wallahi baki sabi ki wulakanta ni. ki manta kafin ya ya aure ki ni ce ya fara aure. Kafin ki shigo gidan da ki zauna a cikin sa, ki amsa sunan mata gida. Ni ce na fara amsa wannan suna. Saboda haka ki dawo cikin hankali ki san da wace ce yake magana. Kada ruɗin kuruciya ya ɗibe ki. Ki faɗa magana da za ta harzuka ne miki sheken doka a gidan nan. Babu uban da isa ya kwace ki a hannuna. Kallon amma baki da hankali da take yi wa Safiya. Ka san uyi mamakin da ta yi, har sai da ta farga. Duka fa kika ce yayi sadiya. Ki zo cikin gidan na cikin ɗakin sa kuma ki take ni? Eh, gaskiya baki da hankali yayi sadiya. Kina buƙatar ganin psychiatrist. Aida tana dasa aya, sadiya ta ɗauke ta da mari. Ita ma Aida bata yi ƙasa a gwiwa ba, ta rama maranta. Hakan ne bisa da sadiya ta rufe Aida da duka. Abin da ƙarfi ba ɗaya ba. Sosai take dukan Aida kamar baƙon wanda suka fito cikin ɗaya ba. Iwon Aida da ramesa ta ji, ya saka ta fitowa da gudu, sai ta ji ihun yana fitowa daga ɓangaren Ebi. sai ta taka birki tana zaro idanu A da Ibi ne yake dukan Aida nan da daɗi ya lullube ta ta baza kunnuwa tana jin yadda Aida ke ihu ba kuma ƙara fashewa abubuwa da take ji sai kuma ta ji zuciyarta ta karya. lalle duk laifin da Aida ta yi wa Ibi yake mata irin wannan dukan fitara ba karamin laifi ba ne idan har ta je ta kwace ta a hannun shi ba zai iya kashe irin mutane iyayensa ba za su iya shi ba Tunawa da ta hakan zai iya zama sallar rushewar rayuwarsa, ya saka ta ruga da gudu ta shiga ɗakin. Tirisirwesa ta yi tana kallon ikon Allah, wanda ya fi gaban mamaki. Sadiya ta shaƙi wa Aida wuya da dukkanin hannayenta. Ga Aida kwanci a ƙasa wawar numfashinta yana ƙoƙarin fita daga jikinta. Domin suka kamar wacce aka mintsina ta ruga ta kan Saniya ta cifke wuyanta ita ma ta shaƙe ta da ƙarfi. Cika ta kona kashe ki sheki ya baka azzalima. An wuki uwa ɗaya uba ɗaya ce yake neman rayuwarta. Kika kan irin zuciya ce da ke a cikin ki? Rumesa ta faɗa cikin tashin hankali. Zafin shagar da Rumesa ta yi wa Sadiya ya saka ta saki wuyan Aida. wacce ta ni labe ta sai fada ya dawo tsakanin Sadiya da Rumaisa dukan junansu suke kamar za su kashe juna aida ne tana kwance tana kallon su tare da soke halallan numfashi tun daga upstairs suke suna dambe har suka sauko ƙasa duk sun ji wa junansa rauni da sariya ta fusata sai ta shiga kicin da gudu ta ɗauko wuƙa rumiza tana ganin ta nufo ta da wuƙa gadan gadan ta kwasa da gudu ta shiga ɗaya daga cikin ɗakunan da ke downstairs inda Allah ya taimake ta akwai ki a jikin ƙofar ta rufe sariya ta dinga ihu haɗe da dukan ƙofar tana faɗin sai ta kashe su duka su su biyu Dole Ebi ya aure ta, Ebi nata ne ita kadai. Ba ta da bambanci da mahaukaci a sabon kamu. Ai da ta ji dan kuzari ya zo mata, ta miƙe da kyar da nufin da sako ƙasa, daga abin da yake faruwa, saboda yanzu irin sadiya kaɗai take ji. Tun kafin da ƙara sakowa, ta hango sadiya da wuƙa, tana faɗa da ta buɗe ƙofa yau sai ta kashe ta. Wani wawan birki ai da ta taka, ta juya ta koma ɗakin Ebi, ita ma ta datse ƙofa. Wani irin tsoron sadiya ne ya bebe ta, tana wata sadiya ta taɓa atintin kashe yayansu, ta kuma taɓa yi mummunan rauni. don haka kisa ba kwakwan abu bane a wurin ta. Sadiya da ta gaji da dukan kofa ta jifar da wukar ta fice daga compound din. Ta ci karo da Huwaila, hannun ta dauke da lilobi ta yi wuce bane. Sadiya ta kalla mata mugu harara, yanda Huwaila ta bi da kallon tsoro. A rikice Huwaila ta nufi entrance, tana sauri kamar za ta kife ƙasa. Lakin Aida ta fara zuwa ta duba, ta gaba ta ganta ba. Ta sake fitowa tana kwallawa Aida kira. Rumisa ta buɗe kofa ta liko cikin falon, ta ga Sadiya bata ta nan. Huwaila ce kaɗai a tsaye tana kiran sunan Aida. da sauri rumaisa ta fito tana faɗin ina sadiya yanzu nan ta fita na haɗu da ita a compound huwaila ta faɗa cikin sanyin murya gaba ɗaya hankalin da yana ga aida tana tunanin ina ta shige ne rumaisa ta haura upstairs ta nufi ɗakin da aida take ta ji a rufe ta ƙwanƙwasa haɗu da kiran sunan aida aida idan kina jina ki taso ki buɗe ƙofa sadiya ta tafi a daddafa aida ta taso ta zo ta buɗe ƙofar wuyan da jinsa take yi tamka an ɗaɗɗaure mata shi ga makoshin da sai da yake mata karo na farko a rayuwar Mesa da ta ji tausayin aida ya kama ta da sauri ta kama kafaɗar ta suka sako ƙasa Kuila tana ganin halin da Aida take ciki ta ƙara ruɗewa gaba ɗaya fuska Aida ta kumbure Ramisa ta zaunar da ita akan kujera ta ce Huwaila ta je ɗakin ta ɗauko mata wayarta da sauri Huwaila ta je ta ɗauko ta kawo mata ta kira ebi ta faɗa masa abin da ya faru da bacci nake bibi sai dai ka dawo ka tarar da gawa Aida don ku shaƙe mata wuya ta yi bayan ta yi mata ɗan karan duka ni ma baka ga yadda ta yi raunuka a jikina ba ya dai kamata ka ɗauki mataki akan Sadiya wannan abin da take yi mana ya yi yawa duk sanda ta sha kayan mayanta ta zo ta sauke kanta akan iyalanka tun sanda Maisa ta fara magana zuciyar ɗibi ke bugawa bai ce mata komai ba ya kashe wayarsa a bace ya kalli Abdulkarim da ke zaune kusa da shi a mota dama suna kan hanyar zuwa gidansa Abdul dan zai sauke shi shi kuma ya nufo gida kira da Maisa ya shigo wayarsa ya kwashe labarin abin da ya faru ya faɗa wa Abdulkarim gaskiya a wannan karan nima ina goyon bayanka da ka ɗauki mataki akan Sadiya ko ka take da za ta dinga zuwa cikin gidanka tana dukan matanka kanta aka fara shaye-shaye ne ko me sai da ibi ya kofa kafin ya ce ka da ita wallahi sai na nuna wa sadiya ita din karamin ai iska ce sai na yi mata abin da ko suna na ta ji sai gabanta ya faɗi irin iskanci take yi ya ƙara shi maganar ransa na ƙuna da ya fi "Gar ka nuna mata kuskurenta yake ya faɗa daidai suna isuwa kofar gidansu suka yi sallama da ibi kai sai ibi gida ya nufo inda ga fuskar matansa duk zanen faratan sadiya ne ya yi bala'in zuƙa shi musamman fuska ɗaya da ta kumbure sun tun dukkaninsu ya kwashe su zuwa asibiti aka duba su tare da rubutu musu magani sai bayan isha ibi ya samu zuwa gidan mami ko da ya shiga babban falon sadiya da siyama suna zaune suna kallon india series ya sallama suka sa a haɗe sallama su kaɗai da sadiya ta ji sai da hanjin cikin cikinta ya harutsu ne ta ji gudawa tana kama ta barka da dare ya yamu ya ta faɗa da murmushi akan fuskanta yadda ran ibi yake a ɓace baya tunanin zai iya amsa wa siyama kan sadiya yana zuwa ya ɓalla mata mari har sai da ta faɗo daga kan kujera daidai mami tana saukowa daga bene kai abba kanka ɗaya kuwa me ta yi maka zaka mare ta mami ta faɗa a fusace. ibi ya ɗaya kai ya kalle ta kafin ya dawo da nan kan sadiya ya kama hannunta ya ja ta da ƙarfi dole ta miƙe tsaye yana kofar fita gani da ita cikin sauri mami take tattaka mata takalmi bene tana faɗi kai uban ubanka idan za ka kai min yarinya abba dawo min da ƴata na rantsa idan wani abu ya same ta sai na yi shari'a da kai shekin yaro watsatsi a daidai kofar fita ibi ya tsaya ya juya yana kallon mami da fasatattun idanuwansa ga watsatsiya nan kin haifa mami wannan da yake gani wata rana sai ta dauko miki bala'in da musifa da sai ni Allah wadare da haifar ta da kike daga kiya ita a sanda za ku girba abubuwan da kuka shuka Abi na gama faɗa haka ya juya ya buga kofar da ƙarfi yana ci gaba da jan sadiya kamar tinkiya Maganganun da Abi ya gaya wa mami ya saka ta yi mutuwar tsaye ta kasa bansa sai ya mata tashi ta bar cikin falon ta wuce ɗakinta ta bar mami tsaye cikin jimami da ƙarfi ɗaya ya jifa da sadiya cikin mota ya shiga ya ja wani gadi ya buɗe masa gate inda yake shara da gudu akan titi kaɗai ya isa jefa wa Sadiya tsoro, amma ita ko a jikinta sai ma kwantawa da ta yi a jikin Sadiya. Haka da ya ƙara wa Ibi ɓacin ransa, ji yake zai iya kakkare ƙasusuwan jikinta. Kai tsaye ofis ɗinsa ya nufa, ya fakin. Ya fito tare da fusko da ta fito. Daga ita sai riga da wando na bacci, kan ta ɗauki da hula, ba ta da takalmi, a haka ya ja ta zuwa ofis ɗinsa. Securities ne kaɗai a cikin kamfani. Alhamdulillah, ta wajen zakar gida, nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kashi na talatin da tara. Ku ci kasancewa ta tsakar gida, ku ci da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci time sharing a Google Groups na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.